الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الاربعه المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya a tawiri fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fudu wai ta game da hullahu bi rahmat mun kwana a cikin suratul baqara shahi na 45 inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ko 47 47 inda Allah madaukakin sarki ke ta qalatul yahudu ko وقالت اليهود ليست على كلمة وقالت إن ليست اليهود على كلمة ya gabata akan cewa waɗanda ke shiga aljanna ba suna ba waɗanda sun ka miƙa ganga jikinsu ga Allah su ne mahu shiga aljanna wa ƙalatar yahudu sai yahudu ta ce laisacin nasara ala shai'in nasara ba su bisa ga wani abu na addini mutaddin bihi wanda ake kira da shi wa kafara bi isa domin ta kahirce mu annabi isa alaihi salam wa an nasara ita kuma nasara fitacce til yahudu ala shay'in hudiyawa ba ta akan komi na addini ala shay'in mutaddin bihi bisa ga wani abu da ake kididdigawa da shi don wa kafa rabin musa ta kahirce ma annabin musa ƙalu zalika sun faɗi wannan magana lamma adima wafdu na jaran lokacin da wani delegate na najara da suka zo ala rasulillahi bisa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa a ahbarul yahud sai malaman yahudu sun ka zo musu fatanazaru sun yi abin najayayya suka yi gardama wata ƙawalu zalika sun kai faɗaɗe ne wannan magana wahum su waɗanga jama'a du ya tulunar kitaba suna karatun littahi almunazzala alaihi wanda an ka jissuwa musu kowanne cikinsu yana da littahin da Allah ya jidda shi zuwa gare su da shari'a ai ƙalu zalika sun faɗi wannan magana wal halu annahum ahlul ilmi wal kitab alhali ba jahilai na ba ma'abuta ilimi na da littahi wa fi Yahudu, yahudi cikin littahin yahudu Tasbiku isa akwai gasgasta annabi isa wa fi kitabin nasara a cikin littahin nasara tasbiku musa akwai gasgasta annabi musa kazalika kamar irin wannan magana da suka yi kama kala ha'ula'i irin maganar yahudu ga nasara irin maganar nasara ga yahudu ƙalar lazina la alamuna su ma waɗanda ba su da ilimi jahilai wato ƙuraishawa suka ce ai almushrikuna min al'arabi, arabi mushrikai daga cikin larabawa wa da wasunsu su ma sun yi tasu magana don ba su kyalewa a shawo su tawbihi la alal kitabi wannan magana zargi na ga mutanen littahi ala alal mukabarati akan girman kai wa tashabbuh bil jahal jahal da kuma kamar da jahilai to su ma waɗanda ba su san kan gadon su ba sun faɗa misila aulihim irin magana su bayanun lima ana zalika ai qalu sun ce li kulli zidinin duk wani abuci addini laysu ala shay'in ba komi ba duk wanda ya yana da addini to mai zaman kashe wanda wanda bai da addini ya yi shi to da wanda ka faɗa gaskiya da mai faɗa ɓata wallahu ya hukumu bai na humyau malkiyamati Allah zai yi hukumci tsakaninsu a gane mai gaskiya da makaryaci ranar alkiyama fi ma kanu yaktalihuna fihi ga abinda sun kazan suna sabani ciki min amri dini na al'amarin addini fa ya yaqsimu Allah zai raba li kulli fariqin da dukkan gabrin jama'a ma liku bihi abinda dace da shi wa yadkhilu da muhiq Allah zai shigar da mai gaskiya aljannata wal mubtilun nar Allah zai shigar da maballaci wuta eh, don haka ashe kenan

wa man azalamu wane ne ya zalunci mawdu'u man rufi abin ibtida'i istiwa bi ma'anan nafi wa azalamu habaru wal ma'ana ayyu ahadin azalamu. shin wani mutum gudana wanda ya zalunci ai la ahada babu daya azalamu wanda ya zalunci mimman mana'a daga wanda ya hana masajidan lahi masallatan Allah an hi hasmuhu a ambaci sunan ubangiji a ciki wato cikin waɗanda adda a zalumai to babu wanda ya zalumcin wanda ya hana a shiga masallaci a yi sallah ko a tazini bis salati da yin sallah cikin masallaci wa tasbih da yin tasbih sa'a fi harabiha ba ma hana a shiga masallaci ba har ya tahi da wani aiki na rusa masallaci na ruguza shi bil hadimi da rusa wa ta'dil da wahin tashi wa man amul li kulli man haraba masjidan wannan man ta haɗa duk wanda ya rusa masallacin Allah a fi ta ta'dil makalin ma'adilin sala kuma man ɗin nan ta haɗa duk wanda ya ta yana kore masallata ga wurin da sun karika wurin sallah wa in nazala ko da yake aya ta ji da rumi cikin rumawa lamma ga zau lokacin da sun ka yaƙi bai salma maqdisi wa kharabuhu sun ka rusa shi wa qatalu sun karkashi ahlahu mutanansa au ko kuma fil mushrikina aya ta ji da kan mushrikai lamma mana ur rasula lokacin sun ka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al wusula saduwa ila baitul haram zuwa ga daki mai alfarma amar hudaybiya shekarar hudaybiya wa jama'a masajida ya hada masallati ya ce masajida li'an al-hukm warada aman domin hukumci ya tuzgo wato hade wa in kana sababu khasan ko da yake dalili babbe na ومفعول منع الأول مساجد والثاني أن يذكر والخراب شيكو خراب اسم لتقريب سونانا نروسا كالسلام لتسليم وإن أريد بها المسجد الحرام أما إن أمرادي أنه مسلاتي من الحرمة كوي سوف تحريبه شيكو روسا شيكو man a hujjajin wal mu'tamirina wal musallina fihi wanda ya rosa masallacin Allah wanda ya hana mahajjata ko ya hana masu umra ko ya hana masu sallah ciki su kai garai to duk wanda ya haka ne ya rosa masallacin Ka'aba wanda ta dalili ne ya hana mahajjata zuwa hajji ya hana masu umra zuwa umra to koyi haka nan ya rusa masallacin Allah ulaika almaniuna lalle waɗanga masu hana a yi sallah ga masallaci ko a rusa masallaci ko masu hana mahajjata ko masu umra an dukuli gaban shiga humun nasara su ne nasara awul mushrikul arabi ko ko mushrikan larabawa ko na hausawa ma kana waɗanga masu irin wannan aiki bai ko kamata yan bagi bai kamata balahum gare su an yi da kuluha su shige ta illa ka'ifina Allah zai tusa musu tsoron zuwa makka ba su iya kai gare ta sai suna cike da tsoro illa ma a hashe tihi sai tarar tsoronsu fadalan an yi shari'u ala ta haribiha yanzu wanda ya kai ga wuri da tsoro yaya za shi shuru fashi to Allah bai bari su kai sai tare da tsoro au ma ilmumi ko ku hana mu'minai minha au ma kana lahum fi ilmi Allah ko ku bayyuwa gare su ga sanin Allah fa yakunu wa'adan lil mu'minina bin nasar sai ya zamo alkawari na ga mu'minai da cin nasara wasu khilasil masajid kuma farfartar da masallatai minhum gare su wa qar'an jazallahu haqiqa Allah ya zartar da wa'adahu alƙawali ne wa qar'an jazallahu Allah ya zartar da wa'adahu alqawlin sa ba ku ga Allahu ne ba ko yana nan kure na an kai sai ku sa shi wa qila khabarun bima an'am ai a akhifuhum ku urtat bil jihadin jihadi wala ya da hulaha ahadun aminan babu ɗaya cikinsu mai shiga wannan wuni yana amintacce waƙila ma'anahu annahalu, kuma an ce ma'ana tai hani an tamkinihim ga barin ba su dama minar duhu daga shiga fil masjidin a cikin masallaci wannan hani na ga duk wanda addawa ga sifa a hana shiga cikin masallaci waqtu lawal ayyimma limamman ilimi sun saba fiye a cikin wannan magana imamu malik rahimahullah wa ahu malikun mudulakan imam malik ya ce duk kahiri ba a bari shiga masallaci gaba ɗaya kwata kwata da harami da masallacin da ba harami ba kahiri bai shiga wajen wazahu abu hanifa mudulakan abu hanifa ya ce ana bari shiga masallaci ham na harami har wanda ba shi ba wa barraka shafi'iyu imam shafi'i shi ko ya raba kuma na ahu fi masjidil haram ya ce ba a bari kahiri shiga masallaci mai alfarma wa a ja zahu fi gairi amma in baki na baya halatta jama'a mana je karatun ga to shi a fiqhu aya na ta an ka fassara to kai mai ganin kore ni a kore ciki daɗe? Allah ganar da mu ko ina ba shiga ni kuma ni nan niki eh eh ga ne tana in ka kura ku abin nan in ka ce saudiya kana ganin sun ba ma wai masallaci mai alhorma ba akwai hanya da an ka ce wagga hanya ce babu dama ga wanda ba musulmi ba shi akwai ta an hato madina ko babu a to ba ganin to saboda haka kenan in an ce haka masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a harami sauran masallatai ba hurumi ba ne a cikin madina sannan masallacin harami shi a harami sannan masallacin da a cikin yankin hurumi su a harami waɗanda ba cike wanda a hilli ba hurumi ba ne amma an ce hanyar da wanda ba musulmi bai bi balle ya shiga cikin gari shi sa kaga mai askari ya ce bai halatta kahiri shiga masallaci sai da izinin musulmi sai abin da ya zama musulmi bai iya yi wannan abu za ma su shiga dole Allah ganar da mu lahun fi duniya hizun suna da walakanci cikin duniya hawanun walakanci bilkatar da kashi wasabi da kamu shi jizyati da yanka jizya walahun fil akhirati azabun azimun rana alkiyama suna da azaba mai gwabi huwa nar shine wuta Allah tsare mu ni ka kawai? muna karatu ka tambaya

ayar da aka karanta nan gaba ta jiɗa lamma da anal yahudu lokacin da yahuda ta yi suka fi nassil qibla a cikin shahi alqibla yahudu ta yi suka haza qaul ibn abbas wannan magana abdullahi dan abbas aw bi salatin nafila ta koko a tsayin sallar nafila ala rahila akan dabba ai su mata wajen hadu ina ta duba sai hudiya sun faɗo suka wagga wa huwa qawli ibn umar sai a magana dan umar aw bi qawmi amiya alaihimul qibla koko ga mutanen da alqibla ta ruhu gare su ba su gane ta ba sai sabar ga tahiya fasallau sun kai sallah ila an anha'il mukhtalifa zuwa ga huskoki daban-daban suka dubi nan suka dubi nan suka dubi nan suka dubi nan sai yahudu ta ci gaba da suka to ma azrahu lokacin sa ta waye muta bayyana lahum khada'uhum sai ga kuskuren su ya bayyana gare su ashe inda sun kai sallah ba gabas na ba to an ce wannan aya ta jida ga waccan magana ta ibnu abbas ko ko ta jiɗa ga magana abdullahi dan umar ko ko ta ji daga waɗanda mutane waɗanda alƙibla ta rikitan ma miji da wani lahil mashariku Allah shi adda gam bangon gabas wani magaribu da yamma ay al-ardu qasa kullaha dukkaninta li'annahuma nahiya ha domin ko'ina ina sassantana wa in munitu an an hane ku an tu sallu ku salla fil masjid cikin masallaci na al-haram awal aqasa ko masjid al-aqasa faqad ja'altu lakum arada na san ya muqasa kullaha masjidun dukkanin da masallaci ta don haka ashe kenan har inda ba masallaci ba ya kai sallah wurin Allah waɗancan da sun kai sallah da dare gehen da ba alƙibla ba ya bayyana gari Allah ya ceto shi adda ko'ina ko kuma shahewa alƙibla da an kai masu wannan suka to su bar suka da gabas da yamma Allah adami ne in yace ga inda za a dubi ga inda ba a dubi akwai mai ihanawa Ba aina ba su wallo duk inda kun ka juyar da wajen ko kun kun salata ga sallah to ku yi bi amri da umarnin ubangiji fasamma can hunalika can wajen wajhullahi akwai yarda Allah qiblatu akwai Allah ti allati radiyaha wadda ya dade ta au aw zatuhu ko akwai zatinsa bi ma'ana alimun Allah masani na mudali'un mai leƙe na bi ma ya ba'alu ga abin da ake aikata ciki inna Allah lalle ubangiji sami mayar mayarwacin rahama eh, halalarsa ne ya sa'u Allah na yalwatar da fadalahu alkhairinsa a kullu in kowane irin abu alimun Allah masanina bi tadbirir shirin halki talikansa ya alamu Allah ya san wato kullu makanin duk kowane bagire wa amal da kuma aiki wa maslahatin da kuma maslaha duk Allah ya san su akwai mai hanawa wa bil ayati ga wannan aya ima'a akwai nuna ila annahu laysa li ahadin milkul babu wani mutum guda wanda adda mulki hakikatan illa lahu sai ga Allah wa annahu munazzahu an jihati kulliha kuma Allah abin tsalkakewa na ga dukkan jihohi don shi da addinai wa qalu wa qalu وقالوا بواو للجمهور أدفع على وقالة اليهود ودونها قالوا لمن آمر والضمير لليهود ولميري لليهود يكي في قولهم وزير من الله ما كسنك تيبا والنسارى كما لميري يقوى من نسارى في قولهم مسيحهم لله ومن زعم أن الملائكة بنات الله ده وين ده يكي ملائكة يا الله نعم to wa qalu tahazallahu walada sun ce Allah ya riki da subhanahu tsarki ya tabbata ma Allah tanzihan lahu tsarki ya tabbata ga Allah an gaba da da li'annahu yaqtadi tashbih wal hajata domin da yana hukumtar da kama kuma yana hukuntar da bukata to Allah baya da ko guda bal lahu ma fi samawati wal ard abinda a cikin samai da ƙasa na Allah ne milkan mallaka Allah na wa khalqan halitta Allah na wa abidan bayin Allah na wal milkiya tunafil wulada in dai an ce mulki na to ba haifai ba ku wa hadha raddun wannan raddi na an kai lima qalu ga abin sun ka faɗa wasu dilalin ala fasadihi da kuma hujja kan bacinsa wa abara kuma yi ibara bima an kai ibara da ma lahu ma ko ba haka ba tagaliban liman la yaqilu domin a rijayar da gairul aqili don gairul aqili yayi aqili yawa in ka ɗauki halittun Allah marasa hankali to in an ka ɗauko masu hankali kamar an safarce cikin ruwa an ɗauko haka muke ga halittun ubangiji don yanzu ka tera mai guda kai ga dandajin tururuwa ka tera mai guda kai ga dandajin kuɗahi to kai ta kallon waɗannan ƙwari kamin ka shiga manya-manya kullun lahu tunan duk abinda aka mai da ƙasa masu ibada na ga Allah mu di'u na masu da'a kullun bima yuradu minhu kowanne cikin su da abinda ake rihi da shi wa fihi taglibul aqili na an ja da aqili wa ma kana ala hadhihi sifa duk abinda ya zama bisa ga wannan sifa lam yujanis da mu mujanasa da mukawwanahu ba fala ya kunu fihi waladuhu bai zama waɗansa wanda ya halitta shi wanda adda ga sifa wannan abin da ya halitta bai zama ɗa gare wa nunu kull da an ka ce kullun lahu iwabun min al ilayhi ai kullu ma fihi ma duk abin da a ciki wa minhu isa shin cikin mai da ƙasa a na isa bai ciki wa uzayru. cikin samai da ƙasa uzairu bai ciki wal mala'ikatu cikin samai da ƙasa mala'iku ba ciki to kullun lahu qanituna wa yajuzu an an yurad kullu man ja'aluhu waladan duk wanda sun kasan ya ga Allah ɗa to ba ɗana ga Allah ba au ilahan ko wanda sun kasan ya ilahu maqarunun bil ya ya da bauta fa yakunu ilzaman ba da iqamatul hujja sai ya zama ilzami na bayan tsaye da hujja wal ayatu mushkira wannan aya ta sanar ala fasadi ma qalu bisa ga bacin abin sun ka bada min salati auji da hukuki uku waɗanga dai da an kai magana a kai to bayan Allah na ba ‘ya'yan Allah na ba babu wanda a Allah cikinsu kowanne daga cikinsu wa Allah na to wagga aya wa hatar da bihar fuka ha'u malaman fiƙi sun yi hujja da ita ala anna man malaka waladahu ataka muna tare da kuwa duk wanda ya mallaki ɗanai to ɗan da ya isa da wannan malaman fiqh sun kai hujja duk wanda ya malaki ɗanai ɗan ya yanki alaihi li'annahu ta'ala nafar wada da zatin zatil mulki domin Allah ya kore haihuwa da tabbatar da mulki wa zalika ya kasabi tanafiyahuma wannan yana hukumta da kore su duka a'a ba an ce ballahu ma fi samawati wal ard kullu lahu qanitu wa qalu tahazza Allah walada subhanahu ballahu ma fi samawati wal ard kullu lahu qanitu ko ba haka ba ashe kenan wannan dinnan mulki ya kore wulada korewa wuladan nan ashe ɗanka in ya shigo ƙarƙashinka ta bauta bai bautuwa tun ɗanka na ba su kuma lakata ta hanci wannan ya kawo ba to da wannan sun kai hujja ya zaɗa a ta ƙalai to Allah ya ganar da muwa to ci gaba بديع السماوات والأرض وإلى قضاء أمرا وإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو قال الذين من قبلهم مثل قولهم قد بينا الآيات لقوم To shi Allah, badi'us samawati wal ard Allah shi ya ƙaƙi sammai da ƙasa. mujiduhuma Allah shi ya samar da su la ala misalin sabaka ba wani misali da ya gabata wal badi'u huna bi ma'anan mubdi'u kasani'i bi ma'ana musni'i wa fi'luhu abda'a wal ilamatu haqiqa لأن الإبداع لهما ماض أو بدوء تشرفا ده بدوء ده شرفا وزن سجدا وهو بديء bi ma'ana gayatun fi ma nu'ita bihi ga abin da an ka sifanta shi da shi wal idabatu ala hadha min idafati sifati al mushabbaha ila fa'ilaha ai badi'u samawatuhu Allah shine wanda ga mansa wa arduhu da kasansa wa huwa rabi'a wannan ita hujja ta hudu wa taqriruha anna al walidu lallai anna al walida unsurul waladi lallai uba shi a gimshikin tushen ɗa almunfa'il wanda da aikinsa ɗa ya samu bin fisali ma da ta hu'an madda da ta samar da daga uba ta fito wallahu subhanahu mubdi'il ashiya Allah ko shi ya kada abubuwa saboda haka ba ɗaya yake da uba da ba Allah shi ya kada abubuwa kulliha fa'ilun ala al-illaqi komi Allah shi halice shi wa mana zuwa an fi'ali kuma Allah ya kadaitu ya tsalkaku ga barin infi'ali fala yakunu walidan Allah bai zama wa ba. ko alama wa za ka amran in Allah ya niyya samar da al'amari ai arada ijadahu yayi niyya samar da shi wa asalul qada itimamu shay shi qada cika abu qawlan aw fi'lan ko dai da kauli ko da fi'ili wa inna ma ya ƙulu lahu Allah na cewa ga abin nan kun ai uhudus faru fa ya kulu sai ta zamuwa in Allah ne ya muradi samar da abu haka yake cewa kun fa ya kulu sai abin ta zamuwa ai wo ya kulu ai ya hadusu bila muflatin babu jinkiri wala tawaqqu babu tsayawa wa fihi taqrilul lama'ana ibda'i wannan ya tabbatar da ma'anar ƙaƙawa wa ima'un ila hujjatul khamisa da nune zuwa ga hujja ta biyar fi nabil waladi wa hiya anna al walada inna ma yakunu bi adawali da yana zama wa bisa ga lokuta daban-daban mani jini tsoka da kashi busarai haihuwa da haka zai zama wa wa muhlatin da jinkiri wa fi'luhu ta'ala yastagani an zalika aikin Allah ya waratu ga haka وقراءة نافع والجمهور بالرفع في يكون والابن عامر بالنسب جوابا للأمر وقال الذين لا يعلمون من جهة المشركين من جهلة المشركين daga jahilan mushrikai sun ce au jahilina ko ba su kiran jahilci ga kansu ya halar kitabi istikbaran don girman kai wasu haratin da walakantawa a tahun min ayati ya zo musu daga ayoyi laula yukallimuna Allah lima atahu ko don abin da ya zo musu min al'ayati na ayoyi laula yukallimuna Allah shi mi hana Allah ya magana da mu annaka rasulahu kai manzo ne na jawa waya Allah na son su yadda don mi bai magana su ba aw ta'tina ayatun ko ku aya ta zo muna min makata rahalahu abin da mun ke nema ala sirki ka kan gaskiyarka walaula idza dahalat ala mustaqbali ita laula in ta shiga ga abin da mustaqbali na gaba kana takadiran sai ta zama kwadaitarwa wai kwadaitar don mi bi sanar da su ba hmm. wa ala ma'adi in ta shiga ga ma'adi kana sai ta zama tawbikan zargi wannan shine ka'ida ga abin da shahayar biya in laula ta shiga ga abin da abu taqabili to kwadaitarwa na akai in ku ta shiga ga abin da an riga an shi to zargi na wa ma'ana ha huna abinda amma tana nan halla mihana kazalika kama qala haula kama yadda sun ka faɗa qala lazina min qablihim waɗanda an gabanin sun farfada min kufarin umamil madiya na da kafiran na daga abin nan kafiran al'ummomin sun ka shuɗe li an biya ihim mi sun ka ce qalu arina jahara mutanen annabi musa sun kace ma'anai Musa gwada muna Allah hili da fai fai mu gane bayanai mun ji ga magana da shi amma mun ba san mu gane yanzu mutanen nan Musa misali kaulihin irin misalin zancen su min at-ta'annut na wahalarwa na neman wahalarwa wadanda bil ayati neman ayoyi tashabaha qulubuhum fil kubri wal inadi da zukatan waɗanga da ta tayi kama wajen kahirci da kilidanci gudata fihi tasliyatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam don Allah yana lallashin manzon Allah yace kar bayyana al-ayati mun bayyana ayoyi ga wa li qaumin ga mutane yuqinuna wanda amma suka sakankan cewa ya alamuna annaha ayatun sun san ayoyina wa yu'minu su imani biha faqatirahu ayatin nema aya ma a tare ita ta'annutun wahalarwa na wa fihi isharatu ila anna haula'i wannan akwai nuna cewa waɗanda ma dalabu ha ba su nemi aya ba bisa ga kini ban dalabuha utuwan wa inadan sun neme ta don taurin kai da kiridanci Allah ka kiyashe mu Allah ya ce ma annabi inna inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira Allah ya ce ma annabi inna arsalnaka ya Muhammadu mu mu aiko ka ya kai annabi Muhammadu mu ayidan. kana bin karhawa bil haqqi da gaskiya bil huda da shirya bashiran kana mai bishara ga ma ajaba wanda ya karba ilaihi zuwa ga rabil jannati Allah ka samu ciki wa naziran kana mai gargadi ga mallan yajib wanda bai karba ba ilaihi gare shi bin nari da wuta fala alayka in asaru wa kabaru ba abin da an naka na laihi in sun nace ga saba ma Allah sun kai girman kai wala tasal an ashabil jahil kar ma ka wahala kanka ga tambaya ko roƙo ga mutanen da sun ka zan yan wutana wallahi in mutum ya riga yanke shawara wuta zai shiga duk da barar kai da ya kai da fata ya ta'i wa jazmul fi'li li nafi'in nahyun an nabi sallallahu alaihi wasallam an su'ali ga tambaya an halin kuffari ga halin kafirai ta'aziman li uqubati Allah ya yi haka don a gama musu azaba su babba mai gwadi ai musu ita ka annaha li tiya. ita saboda hirgitarta la taqadir an an ha, ba ta da iko a ba labarinta. duk abin da ji an ba da mu labarin azaban lahira to an faɗa muna amma ba mu gano hakikanin ba saboda bala'in girmanta ba a da ikon gane ta aule an na sami'a ko ko don mai ji la yazmiru bai hankuri ala sima'i habaru ha bisa ga jin labarin sa wala gairi nafi'in bi dhammi ta'i wa raf'i wa raf'i akhir al-fi'li wala na nafiya wal wawu istinafiya a adifatu jumlatun ala jumla ai ay ka bashiran wa naziran wa gaira mas'ulin an ashabil jahim ay annar mu aiko ka kana mai bushara kana mai gargadi kuma ba za a tambaye ka ba ga mutanen wuta ai alkufaru kafirai ma lahum lan yu'minu misa ba su imani ba inna ma alaikal balagu iyar wadai ataka ka ba sai ka tambaye su ba da mu ba ma za ma ka tambaye su ba ne mu tambaye ka harka harka ba taka ta ba to kuma duk lokacin da ɗan adam ya gane abin da Allah ya ce ko shina aiki da addini ya ce sai wani ya bi wa da ya bi wala ta hukai ne domin na ƙwarai in ya ce sai ya yardatar da mugu to sai ya zai iri ne duk bai zai iri ne bai yarda da shi sai dai a ta koɗawa ha a ƙari mutai ka jiya ولن ترضى kaka ce wai su yahudu ko nasara sai sun yarda da kai abinda an naka faɗi gaskiya kawai kai tsayinka walantar da kal yahudu hudiyawa ba ta yarda da kai to in yahudu da adda sauƙin matsala ba su yarda da kai ba wala nasara balle nasara ka san ko kahiri akwai na gaba ga kahirci akwai wanda ake cewa to in wani ana aiki amma wani wala bai ganewa to in eh, ya zama yahudu ma da ada sauki sauki ba su yadda da kai ba su wala nasara wa in ba lagata ko ka kai matuƙa fi ɗalibar rahu a cikin neman yadda su wallahi ba su dawowa yaushe na za su yarda da kai hatta tattabi a millatahu sai in ka bi addinin su sai in ka saki naka ka kira su a daidai ka saki naka ka bi su yana yiwa addini dinahu addinu su mubalagatan fi iqna'ir rasul an islami wannan kai matuƙa na ga yankewa dan manzon Allah ga musulunci su wal millatu ba an ce millatahum ba to ni an milla abinda ake ce milla ma shara'ahu Allahu li ibadihi abinda Allah ya shar'anta shi ga bayi ne ala an biya bisa ga harshen annabawa nai kenan min amlaltu kitaba na shimci littafi ai idan amlatu idan ka shimce shi sun mabalaga sannan kai matuƙa fi iqnadin a cikin yanke ɗan maha bi an yattabi'un bi amrihi daga Da su da umarninsa an yi jimon bi ka ce ina hudan layi. lalle shirya Allah Allah zi ana alaihi wannan da nake a kanta, huwal islam shine musulunci huwal huda shine shirya wa ma adahu duk abin da ba shi ba min ma tar'una ilayhi dalalu duk abin da ba addini ba wallahi batana wala in la buqasmi wallahi in ittaba'ata ahwa'ahu ya kai muhammadun rasul wallahi in kadbi son ransu ara'uhu ra'aykansu allati yar'una ka wanda suke kiranka ilaha zuwa ga tafarnan kaddare manzo Allah bai bi amma bisa kaddarawa wal hawa ra'ayu abinda ake ce ma hawa bayan abace hawa ciki ba to ni a hawa ra'ayin yattabi'u shawa ra'ayi na wanda yana bin shawa wannan shi ake ce son rai to wallahi in ka bi sauran su ba adal ladzi ja'aka min al-ilmi bayan abin da zuma na wahayi daga Allah al-ma'lum sai ta wanda an ka sai ingancin sa malaka min Allah min wali ka da wani majibinci daga Allah ya fito ka bai tsare ka wala nasirin ba ka wani mai agaji yamna uku wanda ke cetonka nuna ga Allah jama'a magana ga annabi aka faɗa mai tawa in ya zama Allah ya faɗa manzo dai hakan ga to balle kai da ba kowa ba Allah ba mu ikon shiriwa wa malaka jawabu la'in wa nazala fil ladina qaddimu ma ajfar min abi dalib min al-habasha aya gaba taji daga wani sun ka dawo tare da Ja'far ibn Abi Talib daga Habasha au ko ko taji da fi ibn Salami wa ashabi da almajiransa au ko ko taji da fi jami'il muslimina an samu kauli uku na sauke saukarta الذين آتيناهم الكتاب وتلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين شيء الذين إن مبتلاني آتيناهم الكتاب سلة الموصول waɗannan da mun ka ba litta ya talunahu suna ta kakkaranta shi haƙa tilawati haƙiƙanin kakkaranta shi ya qara'unahu kama unzila bi mura'ati lafzi da tsara lafzin sa an tahrif ga karkatar da shi wa tadabbur da lurahi ma'anahu ga ma'anarsa wal amal da aiki bin qutalau wannan shi a tsari karatu littafi Allah zamar da muwa wal jumlatu halu wa haqqa nusiba ala mazdar wal khabar abinda an labarin mubtada ula'ika nuna bi in ka ji mutum ya ce ya yi imani da ƙur'ani to sai an samu ya tsar ƙur'ani bai canza shi ba sai yana lura da ma'anar ƙur'ani, sai yana aiki da abin da ƙur'ani hukumta ya an samu ya karkace ma ɗaya ƙarya yake wala bai da ƙur'ani ba bugun ɗaya Allah ka ba mu ikon tsayawa sun yi imanin da shiya bi kitabihin da littafin su duna muharushi na banda waɗanda suka karkatar waɗannan da suka karkatar da littafi gaban wani Allah ya da shiya ba littafin suka bi ba wa man yakfuru bihi duk wanda ya kace ma qur'ani ai bil kitabil muta bi takhalifi da karkatar da shi wal kubra kafirci bi ma yusadiqu da abin gazzabta shi ulaikumul khasirun wannan sune wannan zakan suna sara ya limasirin da makoma su ila nari zuwa ga wuta almu'abbadati alayhi wanda in an samu har abada in an kasa su walan ma sadara ya sutu bani isra'ila bil amri lokacin da kisa bani isra'ila ta zo harko da umurni da zikirin na'ami wal maqami bi huquqiha wal hazari da sauna min ida'ati ga tozarta da ni'ima wal khawfi da tsoro min sa'ati daga alqiyama wa ahwali har tsoro tsorotanta karrara zalika sai Allah ya maimaita wannan wa hatama bihil kalam ya cika magana da shi ma'amuta da su balagatan fil nusfi don kai mutum ga nasiha wa izanan da sanarwa bi annahu fazlakatul maqsud shine matattara komai da komai na manufa minha faqala ya bani

da yahudu da nasara duk iya annabi yaqub na alaihi salam amma sun ka tambade sun ka lalace Allah ya ce uzkuru kutuna ni'imati allati an'amtu ni'ima ta wada ne ni'imtas alaikum gare ku wa anni faddaltukum ni na fifitar da kowa alal alamin akan talikan zamanin kuma واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤمن wata ku tsarci yawman yini la ta jazi nafsun wanda rai ba ta takawa an nafsun da gare shi da komai babu wata rayuwa da kawa wata maga'ishi wallahi koda da allura wata rai ba ta wa wata maga'ishi da ita wala yuqbalu minha adalun kuma koda mutum na da hali ya bada abinda zai bai yayi fansa fida'un fansa don ka a shiga da cikin azabar lahira wallahi ba asu wala tanfa'uha shafa'atun ceto wani mai ceto ba ta amfanin wannan rai wala hum yunsaruna ba a hana su yumna'una min azabillahi azaba ta ga tanan dan ya shar sai an shige ta Allah ya shi Allah ka tsallakar da muwa oh, oh amma wasu bayi na ubangiji yan Allah ya musu jarabawa sai su ci ta duka su ci gaba alaikum salam haka hey. Eh. haka a sai ya gwada mai inda a gabas sai ya gwada mai inda a gabas in ma yana yiwuwa in ka dan karkace sai ka ɗan karkato shi ka kama ka haɗa te in ba ka da sifar dai ka jin tsoron ka ba kamin ka taɓa sai ka ce mai ba na agabas ba sai ka ɗan karkace awo dai shau lalle ka dai sai a da daga shi a tsoron mana isa shi da allah ya da a bayan har kuma rubani yau da wani ya aka yi da aka yi aka yi da aka yi da aka yi da aka yi da aka yi aka yi da aka da aka yi da aka yi da aka yi da aka yi da aka yi da aka yi da aka yi da aka yi da aka da aka yi da da aka yi da aka yi da bayan an wanke shi an shi daga wannan abin da ya shahi matsala haihuwa to sai ya zo shi mai kiran sallah an ce za a yi kiran sallah ga kunnen dama ana yi mai kama ga kunnen hagu ko kuma a yi kiran sallah ga kunnen dama da hagu ko kuma a yi kiran sallah kunnen dama duk wanda an kai da yayi aka maka lawa sai ya kamata da wani asuwa don mutum zai shiga wani wani ya kamata ya bada to azkar wanda ake shiga da su makiyoyi suna da yawa amma dai guda an um, a'udhu billahi minal hubus wal haba'is wa minal rajis an najis wa minal shaytanir rajim mutum da mai duniya a wani zai mutuwa sannan da ya abu zai mutuwa yadda kaka neman nan ka nemi lahira haka nan ko ban san ko wannan na ba amma dai wadda kaka neman duniyan nan kana son ka samu to ka nemi lahira haka nan shi ya bayan hadisi فإن Dakota.